Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol da kuma niyya. Ko kuma VOA Africa zango na 200.5 sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com. Assalamu alaikum yanzu ma Amina Buhari auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi bayan labaran duniya za mu kawo muku maimaitawar shirin tsaka mai wuya da kallabi amma kafin nan ga halin da duniyar ta waye gari. To jama'a assalamu alaikum barkanmu da wannan hantsi ga kuma labaran tare da ni Murtala Faruk Sanyin na. Shugaban Amurka Donald Trump a jiya Juma'a ya yi murnar mutuwar kwamandan zaratan sojojin juyin juya hali na Iran Qasim Soleimani yana mai cewa tuntuni ya kamata a kai wannan harin da ya kashe Soleimani. a yayin da yake jawabi a bainar jama'a karon farko tun sa'ad da jami'an ma'aikatar tsaro suka tabbatar da cewa an auna suleimani ne a wannan harin na sama kusa da babban filin jirgin saman kasa da kasa na bagadaza trump ya kuma gargadi iran cewa za ta fuskanci karin hare-hare muddin ta ci gaba da kai farmaki ga amurkawa Trump ya zargi Suleimani da mutuwar dubban Amurkawa da 'yan Iraki da ma Iraniyawa yana mai cewa babban kwamandan ya ɗauki mutuwar mutanen da ba su ji ba su gani ba tamkar wani abu abin sha'awarsa yayin da yake taimakawa rundunar ta'addanci da ke shafar gabas ta tsakiya da turai da kuma amurka jami'an iraki sun ce an kuma kai wani harin da safiyar yau asabar kimanin sa'o'i hudu bayan harin da ya halaka suleimani wanda aka auna wani kwamban motoci da ke dauke da mayakan da iran ke marawa baya a arewacin bagadaza inda kuma aka kashe akalla mutane biyar ba a sami tabbacin kai harin na baya-bayan nan ba daga washington gwamnatin kasar afghanistan ta bayyana damuwa akan yaduwar tashe-tashen hankali a yankin bayan harin sama da amurka ta kai a jiya juma'a da ya kashe kwamandan zaratan sojojin juyin juya hali na iran kwasim suleimani muna kira ga jamhuriyar musulunci ta iran babbar kawar wato babbar makwabciyarmu da muke tarayya a yare da addini da tarihi da al'adu da kuma kasar amurka wace babbar kawar afghanistan ce da su kauce wa faɗaɗa tashin hankali kuma kuma muna fatan kasashen biyu za su sasanta tankiyarsu ta ruwan sanyi a cewar wata sanarwa da shugaban kasar ya fitar sanarwar ta ce a wata zantawa ta wayar tarho da sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo shugaban kasar afghanistan ashraf ghani ya bayyana cewa yarjejeniyar tsaron da suka yi da amurka ta yi tanadin cewa ba za a yi amfani da kasar ta afghanistan domin kaiwa wata kasar waje hari ba. a wani sako ta shafin sadarwa na facebook shugaban zartarwa na gwamnatin haɗin gwiwa ta afghanistan abdullah abdullah ya yi jimamin rasuwar qasim suleimani yana mai cewa kasar iran ta tsayo akan mutanen afghanistan a lokacin da suke cikin yaƙi kuma ta karbi bakuncin miliyoyin 'yan gudun hijira na afghanistan na tsawon shekaru labaran na zuwa muku ne daga sashen hausa na muryar amurka a washington dc shugaban koriya ta arewa kim jong-un a kwanan nan ya bayyana cewa tsarin warware tsarin warware shirin nukiliya ya zo ƙarshe to amma masana na cewa ya buɗe kofar sasantawa da amurka a kalamansa na ranar laraba da ta gabata jawabin na kim jong-un ya nuna cewa koriya ta arewa ba ta da sauran sha'awar wani kuduri na dakatar da shirin ta na nukiliya a cewar evans rabia tsohon jami'in ma'aikacin harkokin wajen amurka a lokacin gwamnatin george w bush wacce ita ma ta gudanar da tattaunawar sulhu da koriya ta arewa kim ya faɗa cewa muddin amurka ta ci gaba da tsarinta na tsanantawa ga ƙasar ta koriya ta arewa ba za a taɓa samun warware shirin nukiliya ba a ƙasar ta koriya kuma da sannu ƙasar za ta ƙera makaman kare kanta rivia ya ce matsayar ta kim ishara ce ta baya-bayan nan akan abin da koriya ta arewa take faɗa tsawon shekaru tun da farko a watan disamba jakadan koriya ta arewa majalisar ɗinkin duniya kim song ya ce zancen warware shirin nukiliya ya sha ƙasa ma'aikatan kashe gobara sun shirya wa tunkarar haɗuran gaske a yau asabar a yayin da ake hasashen wuta za ta ci gaba da ruruwa a jihohin new south wales da victoria a cikin yanayin zafi da ya kai digiri 40 tare da matsananciyar iska mai juyawa da za ta wato da za ƙara hura yaduwar wutar hukumomi sun ce yanayin kan iya tsananta fiye da na jajibirin sabuwar shekara a ranar talata sa'ad da wutar da aka kasa cin karfinta ta tilastawa dubban mazauna da masu hutun bazara ficewa neman mafaka a gabar teku a daidai lokacin da harsunan wutar ke tsananin kona dazuka a victoria da aka ayyana dokar ta ɓaci an bayar da umarnin ficewa domin kaucewa wuta shida da kuma gargaɗi akan ƙarin wasu shida da kuma wasu dozin da ke ci. fara. To Dalla, har yanzu kuna tare da sashen hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda an jima kaɗan za mu maimaita muku shirin tsaka mai wuya amma bari ku fara da jin maimaicin shirin kallabi tukuna. Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Shirin namu na yau ya samu bakuncin Hajiya Fatima Ladi Shehu mai sana'ar girke-girke. A wata hira da wakiliyar murya Amurka Madina Dauda ta bayyana mata yadda take gudanar da wannan sana'ar. Ga yadda hirarsu ta kasance. To Hajiya Fatima Ladi Shehu menene sana'ar ki yanzu? Ina catering, ina outdoor catering da ina da restaurant amma na rufe. saboda tax was too much on me hmm. so but yanzu ina catering wato kina sana'ar girke-girke Kina sana'ar girke-girke da dan tallafa ma 'ya'yanmu wanda suke so su zo su dan koya in koya musu su ma su je su rike kansu to kin yi karatun boko alhamdulillah na yi na yi certificate course na yi diploma na na hnd duk a wannan sana'ar girke-girken a'a na yi shi daban ne ni kuma kawai on my own na ce to ba na son aikin gwamnati na fi so in yi na kaina saboda da haka ne zan taimaka ma wasu kuma da haka ne ina yi wanda na dauka suna karkashina suna aiki su ba za su ciyar da kansu za su ciyar da iyalansu mm. so shi sa na yi na ban yi na gwamnati ba ne na kaina To yanzu aikin girke-girken da kike yi kina yi na kuɗi ne? Ina yi na kuɗi sosai. Ina yi na kuɗi daga mutum hamsin zuwa mutum dubu ɗaya ina yi. Wato kamar irin na bukukuwa ko wani abu haka kenan? Eh alhamdulillah ina da yi duk wanda ya sani da nake kuma a cikin yi din nakan dan tallafa ma mutane. Hmm. Shekaru nawa kenan yanzu kika yi da wannan sana'a na girke-girke? alhamdulillah zan kai shekara goma sha tara ashirin yana yi ashe an daɗe na ana yi mm. to yanzu idan mutum yana son yi wannan sana'a ah, da kuɗi nawa za a fara to wasu ya danganta ko kana da dubu ashirin za ka iya farawa amma dai just karami haka dan eh, karamin wuri ko a gidan ka mosa mhm. spring rose wanda za ka kulla guda goma goma ka fara saiwa da haka na fara mm. sannan ne girma bai ba a fara abu gaba ɗaya a rana ɗaya mm. na dan fara ne da su samosa su spring su me sai na je ina courses ina ina training kuma na ainihin abinci to mm. yanzu kuma na na hada gaba ɗaya ina yi kina yi to daga Kaduna nan zuwa Abuja zuwa Lagos sai a gayyace ki sai ki je ki yi girki na kuɗi da sauransu masha Allah ban dai taba zuwa Legas ba mm. amma dai a arewa dai kam ina zuwa ko ina to kina da ma'aikata ne a karkashin ki eh ina da su ina da ma'aikata sama da hamsin masu sabin da masu girki mm, mm, suna zaune a wuri daya suna jira ko samu kwantiragin girki da mun samu sai a zo a yi kuma in ba a samu ba maybe idan ina da dan abin nake da shi na dan tallafa musu ba sai lalle an samu ba saboda kar je su gudu su bani mm-hmm. <laughs> eh. to bari in fahimci yadda abin yake ke kin kware a bangaren girkin nan saboda kin koya kenan? eh na koya kuma ni dama can tun ina karama ina da interest din girki ina son abinci so saboda wannan fashion din da ke ciki na shi da ni kuma na na koya because ai yana da kyau a ce mace ta ma iya girkin mm. kuma kuma mu yanzu abin da ya sa ma nake nake yin girki saboda 'ya'yan mai sai ga an aurar da su ba su iya girki ba to wani zubin zaki ga idan yara za ta yi aure on my zan ce ta zo ba na karɓan ko kwabo sai in koya in sa a koya mata inda na sani mm. to kafin mu kai ga yin girki da yadda za ki yi kuma kike jin hankalin mutane ma'aikatan nan naki da kika ce kina da su fiye da hamsin mm. su kuma kin buɗe cibiya ne eh, da kike ɗan koya musu kamar sana'a ne haka? Dukkan su wannan sana'an suke. O su ma sun riga sun koya. Eh, dukkan su ba wanda ban yi ƙasa da shekara goma da shi ba. So tare muka tashi. So sun san komi ko bana naka samu aiki suna yi. Duk yadda nake haka suke yi. Kina biyan su albashi kenan. Eh nakan biya su amma yanzu wani zubin sai su ce ba sai an biya ba. in kamar ina da abin da zan tallafa musu a watan na ba su because na kan basu su masu su je su yi nan sana'a in suna da sana'a sukan samu su yi abin su to yanzu idan aka kawo muku hmm. sana'a misali a ce to wani zai aurar da ya ko zai ɗansa zai aure kenan a sunan wurin girkin naki za a kawo sannan ke ya zama ke ce shugaba mai gudanarwa? Eh, tunda shi kubis is registered for the almost 20 years so kin kina karatu kenan eh, kin san kowa yana son transparency mm. yawwa to wani in bai ga abin ka da kake yi ba ya ga takaddunka ba ma zai zama comfortable ce ba zai baka aiki ba mm. so yawanci ni ake samu kuma ko a samu manaja na ina da manaja mm. to most of the time ma aikin yana zuwa through him ne ni ka outside sai ku jimlan kuɗi eh. da za a biya kenan ya san ma kuɗin da ake caza so most of shi yake sai dai ya gaya min in yayin ce in bai bance to ka rage ko ka kara. haka muke to misali in dan zan yi biki zan aurar da ya kuma ina neman a yi abincin kamar mutum 150 hmm. nawa za a caje ni minimum da muke yi per plate a cikin kaduna 1500 maximum da muke yi per plate a cikin kaduna dubu 4000 Mm, akwai kuma na dubu uku ya dangana wato hawa hawa ne ba eh akwai abin da eh, na shi na dubu hudun ya kunshi su small chops abinci ko me kake so abinci za maka wajen kusan kala takwas da su nama da komai da everything ne a ciki To masu sauraro a nan za mu dasa aya ashirin mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan hirar. a madadin babbar bakuwar tamu hajiya fatima ladi shehu da madina dauda da ta yi hirar da ita da kuma miss julie gresham da ta taya na hada shirin ni maryam dauda daga nan birnin washington dc ke cewa ku huta lafiya. yanzu kuma ga maimaitawar shirin tsaka mai wuya. Saka mai wuya. Ina maganan cewa federal government ta yi teno ta gama teno ba ta yi komai a taraba ba. Eh, wannan ba gaskiya ba ne. Idan bari bari ka ji idan ba gaskiya ba ka je local government naka ka tambaya health center nawa aka tayar. Jama'a ku da wannan lokaci mu da saduwanmu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. za ta yi a ce tun daga ranar da buhari da jam'iyyarsa ta apc suka hau kan karagar mulki tun ma wa'adansu na farko a shekarar 2015 har zuwa yau din ko aiki kwara ɗaya ba su girka a jihar taraba ba wace kamar yadda muka sani jiha ce da jam'iyyar pdp ta adawa ke mulki sannan jam'iyyar ta apc ta ce ai bari ma wannan zancen suna da dalilai sun fi dubu da za su iya shimfiɗawa da za su sa a tsige shigonan mai ci yanzu na pdp a can taraba to ko za mu ji wasu daga cikin wannan dalilan kama kafin mu nisa bari fara da ra'ayoyin wasu 'yan jihar taraba ɗin kan hajji da jihar tasu take ciki a ƙarƙashin wannan gwamnati ta darius dixon shaku sunana honorable bello kasimu amma an fi sani na da bello daram damdam mai girma gwamna na yin kokarinsa duk da dama mutum ta adam tara ne bai iya cika goma a bangare na al'amura na jama'a yana kokarinsa maganar security baya ma bacci baya da kwanciyar hankali in ya ji akwai rigima sai ya tabbatar an zo garshen rigima din sannan bangare na al'amura na more rayuwa kamar al'amura wutar lantarki dai ya zauna a jihar taraba kusan duk jihohi da suke zagaye da mu ba masu more wuta irin na jihar taraba kuma ishu ne da garna ya sai a kafa biyu to da farko dai suna sunana ma'azu sale yaro to a gaskiya mu wannan gwamnati ba abin da za mu ce mata ubangiji allah dawo mana da ita kan hanya domin yanzu kamar mu mutanen yaro banda ma karya da ake cewa an yi hanyar mu ta tsakaninmu da jalingo ba abin da muke ji wai an mana hanya an yi mana menene an yi mana mai yanzu haka in zan taho daga yaro zuwa jalin gobar gaba nake yi amma saboda wata farfaganda ta siyasa ce ake an mana hanya tsakanin yaro da jalingo kuma bamu gani ba duk wannan abubuwa da ka faɗa babu shi mu demokradiya a taraba ci baya ta kawo mana amma maganar ci gaba to an ci gaba lokacin dan baba tabbas waccan gwamnati dan baba mun gode mata amma wannan gwamnati ta yanzu ba abin da muka gani dangane da ci gaba to a gaishe ku To idan abin ka tuntuɓi 'yan jihar Taraba ne da maganar siyasa ko mulki wasu daga cikin batutuwa manya da zaka ji suna taba maka ba za su shige bambancin ra'ayin da ke tsakanin NPDP da APC ba a wannan jiha kan halin da jihar take ciki ko maganar rawar gwamnatin tarayya ko rashin rawarta a cikin wannan jiha din da magana alakar bangaren gwamnati da na majalisa sai kuma magana tashe-tashen hankulan kabilanci ko na siyasa da ke yawan addabar wannan jiha din. to a wannan kashi na biyu na muhawarar da wakilinmu ibrahim abdulaziz ya shirya mana tsakanin shugaban apc jihar ta taraba wato barista ibrahim el da kuma mashawarcin gwamnan jihar akan harkokin siyasa alhaji abubakar bawa za mu tashi ne akan ita waccan maganar na ko buhari da jam'iyyarsa ta apc sun girka wani aiki a cikin wannan jiha din yana maganan gadan ibi ina maganan cewa federal government ta yi teno ta gama teno ba ta yi komai a taraba ba idan an yau in yanzu ne aka bayar kongila na ibi shi ne tenon da suka gama ɗaya kenan na biyu gwamnatin taraba misali nake so nuna eh, maka yanzu ana yin hanyar baisa ana yin hanyar fantisawa a medical tukuna a medical akwai health center health center sassa'in da state government ta tayar da su ta sa magunguna ta sa kayake duk a banza ba da kudi ake yi ba ne a banza ne eh, wannan ba gaskiya ba ne idan to bari bari ka ji idan ba gaskiya ba ka je local government naka ka tambaya health center nawa aka tayar ka gani akwai bambancin domin idan ba ka kasa baka sa abin da yake faruwa ba ina zuwa eh. ya yi maganan empower ah idan kana maganan za a ja layi ana ba mutane raba ma mutane dubu ishirin dubu goma duk wani project na world bank state government tana ba da counterfeit funding akwai wanda state government ba mu ba da counterfeit funding ba ne kowanne state government tana ba da counterfeit funding amma sai a je a ce su suke yi ai duka muke yi tun da dai state government ya bincika state government ba ta bada contract funding ne tana bayarwa a masu sarakun da ake fafata waɗannan bangarori guda biyu wai me yasa kullum ku yan adawa na ganin kamar kanca eh, duk alherin da gwamnati in ta yi musamman ma a nan jiha kusan kansu wai me yasa kake kan gwamnatin Darius ne duk da kuma ayyukan da aka ce an yi duk ayyukan da ya faɗa babu ɗaya daga ciki wanda ake yi ina baka tabbaci ni dan taraba ne an tsayar da su ba aikin da ake hanyar zuwa kurmi da ake magana ka je ka gani ko kilomita guda ba a yi ba kuma an sake kuɗi ya karbi bashi domin ya yi wa'annan hanyoyin da ainihin kurmi da ainihin tsokundi da ainihin yoro duk an karbi kuɗin amma ko kilomita guda ba a yi wa'annan hanyar ba ni ɗan taraba ne kuma na yi sakataren eh, gwamnatin tarayya ba wanda zai ce ni dan siyasan abuja ne kuma duk lokacin da na zo nakan zagaya ƙananan hukumomi domin in ga me ake yi ina tabbatar maka da cewar duk maganganun da yake dinnan magana ce ta siyasa amma idan ka je ba za ka ga aiki ko miskala zarratin a ƙasa ba sa'annan akwai hanya wadda ma har eh, mataimakin shugaban ƙasa wato eh, yemi osibanjo ya zo ya kaddamar wannan hanyar dan baba shi ya fara wannan hanya sa'an nan utc shi ma ya salwantar da kuɗi a wannan hanya amma har yanzu ka je ka duba me aka yi tun da shi mataimakin shugaban ƙasa ya zo ya kaddamar da wannan ba a sake yin wani abu ba. Aikin eh, za a Hanya ta tsaya ba abin da ake yi. in ban da wawurar mu da ake yi ba abin da ake yi abin da ya ce kuna ta zargin su kamar kan ci ya ce idan har ba a yi me yasa ba ku kai batun majalisa ba kuma akwai ƴaƴan jami'ai ku a majalisa sun shiru ne ko kuma a'a ƴaƴan majalisa eh, wato ƴaƴan jam'iyyar mu suna magana suna gabatar da ƙuduri amma wani lokacin ni na taɓa majalisa idan aka ga cewar zaka soki gwamnati musamman idan shi kakakin majalisa yana shiri da gwamnati sai soke ainihin kudirin da zaka gabatar na samu wannan rahoto kuma mun ɗauki mataki a kai ko ta da 'ya'yan jam'iyyar ku da suke majalisa ko kuma kai tun da sun ba su ce komi ba eh, muna magana da su muna tattaunawa da su ko satin da ya shige mun ja kunnen su akwai ɗaya daga cikin 'yan majalisa da yake ainihin goyon bayan abin da gwamnatin jiha take mun ja kunnensa wannan ba aikin dan adawa ba ne saboda haka ya tabbatar da yana goyon baya cewar a darius ba wani laifin da ya yi saboda haka ba za a tsige shi ba mu kuma muna da laifuffukan da darius ya yi sun fi dubu wanda muke ganin ya kamata a ce an tsige shi su 'yan majalisa su tsige shi kuma shiru 'ya'yan jam'iyyar mu sun yi shiru amma mun tattauna da su kwanan nan za ku je irin kudurin da za su gabatar eh, a eh abuka ba jami'a da sun zabi kan cewa a wannan takaddama na majalisa fa da yawun gwamna da hannun ku dumu wajen da take haka tsige ai wannan ba yanzu da muka fara maganan wannan ba maganan majalisa a ah, idan ka duba duk abubuwan da majalisa suke yi mutane suna zargi kala-kala a gwamna ya ce a yi gwamna ya ce a ba da kudi a yi kaza a yi kaza majalisa da kansu suka zanna suka cire deputy speaker nasu da kansu suka zo suka zanna sun fara rigima speaker ya yi resigning mai magana ciki amma damuwan anan shine duk maganganun da yake cewa 'yan majalisansu su na apc suna da wani kuduri a kan gwamna ya yi laifuka sun fi dubu ba su taba magana ba idan ba su taba magana ba gwamna bai yi laifin komai ba da akwai batun da suka yi kan cewa ita gwamnatin jiha tana jan kafa ta ke ta gudanar zaben kananan hukumomi ah, wai me sa har yanzu ne zabe kam zaben kananan hukumomi kam an taba yin zabe ba a shirya don zabe ba ai don zaɓe kam dole kowa yanzu maganan da yake yi maganan kuɗi ba da kuɗi ne za a yi zaɓe ba idan ba kuɗi da yaya za ka yi zaɓen ai dole sai ka ne tanadi daidai kudin da za a yi zabe da shi kamin a ba da go ahead a yi zabe amma ba wai za ka zanna kawai ka ce wai ya tabbatar da rashin iya gudanar da aiki akwai kudade duk wata suna samun kudi sa'annan kananan hukumomi sa'annan kananan hukumomi suna samun kudi me ake yi da kudaden nan sa'an nan a yanzu haka hmm. an ce caretaker ne wa'adin su ya riga ya kammala tun watan uh, biyu caretaker ma a tsarin mulkin najeriya ba a san da caretaker ba saboda kotun koli ta yi hukunci cewar kowace karamar hukuma ya kamata a yi zaɓenta uh, ta hanyar demokradiyya saboda haka wannan ma caretaker ba ta da inganci sa'an nan ma bayan rashin ingancinta wa'adinta ya wuce me suke rashin eh, iya gudanar da aiki shi yasa suka kasa sa ranar da za a yi zaben ƙananan hukumomi. ci gaba ka fadar kai fasuwan dan majalisa ne idan haka ta faru ya kamata a ce a kuma tsawatarwa bangaren kuma ta ce majalisa mun sake koma ga yan majalisa hmm. yan majalisa har yanzu an ji sun shiru kan batun ƙananan hukumomin nan sannan ku jami'in ada kun koma can sai a gefe kuke ta kuka. Ah, dole ne mu yi kuka yan majalisa mun yi musu magana kuma a shirye suke za su tada wannan kuduri na cewar lalle ilalla dole a yi zaɓe in ba haka ba za mu gurfanar da ita gwamnatin eh, gwamnatin jiha a gaban eh, kuliya saboda ba daidai ba ne ta yi karan tsaye ta taka tsarin mulki saboda tsarin mulki bai yadda da abin da suke yi ba. to a gaishe ku malamai to sai rana wa cewa allah ya kamu za mu tsunduma cikin neman sanin dalilan da suka sa ake samun jikiri na shi wannan zaben na kanana hukumomi ko ko bayan hakan nan muna so mu leƙa magana aikin wutar lantarki na mambila mu ji me ake ciki akan sani sannan komi me alaƙa sashi aiki din da ministan buhari na makamashi ne yanzu ba da bayan haka wace rawa shi gwamnan taraba ne yanzu din ya taka wajen jinkirtawa ko kuma ingiza ƙera wannan aiki a lokacin da shi kansa yake minista yanzu muna godiya ga su baƙin namu barista ibrahim yasudi na apc da kuma abubakar ba na pdp tare da shi wakilin namu ibrahim abdulaziz da ya shirya ma wannan muhara a can jalingo ya ce loma na ita a nan a madadinsu aliyu mustapha sakwato ne a nan washington muna fatan mu baku lami mi lafiya. da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai kuma can da la'asar za ku je mu da sababbin shirye-shiryen. Yanzu, a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, Amina Buhari auna ce ke cewa a wani lafiya. Let me wannan sabuwar tasha ce a